Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a tashar mu na Legit TV Hausa inda muke ɗauke muku da shirin nan na ilimin zamantakewa. Shirin ilimin zamantakewa da shiri ne da ke dubi akan zamantakewan da suka shafi masoya ko kuma ma'aurata. A yau shirin namu zai duba ne akan hanyoyi da zaki bi domin mutunta mijinki. sai ku kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima kacin da zan gabatar muku da shi. Ku yi subscribing channel ɗinmu na ladit TV Hausa domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa da muke ɗaurawa. To barkanmu da dawowa, kamar da yadda kuka ji a farkon shirin cewa yau za mu kawo hanyoyi tara da ya kamata ki bi domin mutunta mijinki. Na farko ki ƙarfafa masa akan al'amuransa, wato sha'anin rayuwarsa. Ko me yayi ki dinka ƙarfafa masa gwiwa, ki zama mai ƙarfafa ma mijinki a duk wani abubuwa da yake yi na sha'anin rayuwarsa. Kar ki zama macen da ba ta ƙarfafa ma mijinta. za ki ce mai duk abin da ya ga dama yayi kuma ko da ya yi ba za ki ƙarfafa masa gwiwa ki ce wannan abin da kai ya dace ko bai dace ba ki zama mace da za ki dinga karfafa ma mijinki gwiwa a koda yaushe na biyu ki zama mai ma mijinki uzuri a koda yaushe ko ba mijinka ba ana son ka zama mai yin uzuri ma mutum a rayuwa idan mijinki ya zo ya miki wani abun wanda kika gani kar ki zamana mai yawan jin haushi ko kuma mai yawan faɗa a koda yaushe ki zama mai yin mijinki uzuri baki san uzurin da ya hana shi miki wannan abin a lokacin ba ko kuma baki san uzurin da ya riƙe shi na rashin zuwa abin na rashin zuwa ya kawo miki wannan abin ba kamar misali in kina jiran shi ya kawo miki cefane bai kawo miki da wuri ba baki san uzurin da ya riƙe shi a waje ba ko kuma wajen aiki sai ki zama na mai mai uzuri ba wai ki ce kin ji haushi ko kuma ki zama na ko da yaushe ce shi baya son ki ko kuma wani abu makamancin haka ba ki zama mai yawan mai uzuri idan kina mai uzuri zai ƙara son ki ne a cikin zuciyar shi na uku ki yaba masa a duk wani abu da ya yi miki mai kyau idan aka yi magana akan abu mai kyau irin ya kawo miki abu ko kuma ya sayo miki abu to ki zama mai yawan yaba mai ko kuma ya siyo ma yaranki abu ko ya ma yaranki wani abu na bajinta to ki zama mai yawan yaba mai ki ce a gaskiya abin nan da kai na ji daɗin shi sosai sosai ki zama ki mai addu'a Allah ya sanya alheri Allah ya sa a haka ki zama na a da yaushe 'ya'yanki ma ki nuna musu cewa ku ce kuma baban ku godiya to zai san e lallai kin mutunta shi ke ki mai godiya idan 'ya'yanki ne ma abu su ma ki sa su mai godiya to hakan zai sa ya ƙara jin yana son ki a rayuwa zai san eh ya auro macen da take mutunta shi Na hudu, kada ki dinga raina duk wani kyauta da zai zo daga hannun mijinki. Za ki gani ko za ka gani akwai matan da su suna da raini. Ko yaya ka ba su abu, ba zai taɓa musu ba ne. Za su ce wannan abin su ya musu kaɗan waya mutuwa ya tashi ko a gidansu ba haka ake musu ba kaza kaza. Wannan ana maganan zamantakewa ne tsakanin kike da mijinki. Ko yaya mijinki ya ɗan samu abu ko ya ga abu ya siyo miki. ki an saki ce mai kin gode zai sa ya kara jin san ki a cikin zuciyar shi ya san an baki tarbiyyar da ya kamata kuma ke matan mutunci ce kina mutunta shi ba wai in mijinki ya kawo miki abu ba ki ce dan Allah ni ajiye shi a gurin ni wannan dan abin zaka kawo min ko ba na so in dai wannan abin zaka bani yau ko da wani uzurin naki ne ya tashi ya ce miki wacce kaza kin gani ban da kuɗi ga wannan kimanin jiki ki da shi da an saki ce to Allah ya kara buɗi Allah ya kama masu yawa ba wai ki ce ke wallahi inda yawan wannan zai baki baki a so ba to zai dinga zargin wani abu a cikin zuciyar shi ki zama mace da ko da yaushe ko mun kankantan kyauta idan mijinki ya kawo miki za ki karɓa ki mai addu'o'i ki ce mai kin gode Allah ya saka da alheri to zai san eh ya auro mace mai mutunta shi kuma ke ma za ki zama mace ɗaya daga cikin mata masu mutunta mijinsu. Na biyar, kada ki dinga magana a lokacin da mijinki yake magana. Wato in aka ce kada ki magana a lokacin da mijinki yake magana. Mu mata yawancinmu, ban cika kaina nima a ciki ba gaskiya. Yawancin mata muna da wannan halayyar. Idan namiji yana magana, kiga kamar irin ya miki wani rainin wayo ne kuma shaidan ne. a duk sanda mijinki yake magana bai kamata ki dinga mayar masa da martanin maganan da yake miki ba saboda a lokacin kowa zuciyoyin shi a bace yake maybe shi lokacin ran shi a bace yake to ke sai ki shigo idan ya gama ki bashi haƙuri yau ko ke ce da laifi ki ce mai a'a mai gida ko kuma habibi na don Allah ka yi haƙuri mana menene na faɗa haka kaza kaza sai kin gama lallaban shi yau ko shi ne da laifi ki bari sai kin gama bashi haƙuri tukunna sai ki zo kuna zaune ki ce mai ka gani wancan abin wancan abin. kai ne da laifi amma a lokacin ban yi magana ba ne saboda ba bai kamata kana magana ina magana ba to a lokacin kin zama ɗaya daga cikin mata masu mutunta mijinsu. kuma zai yi tunanin lallai wannan mata ta gari na auro wacce za ta ba wa 'ya'yana tarbiyya yau ko da ba ni da rai na shida ki dinga mutunta na kusa da shi idan aka yi maganar cewa na kusa da shi maybe zai na ɗan uwan shi abokan shi abokan arziki da dai sauransu wa'inda suke kusa da shi musamman ma iyaye za ki ga wasu matan sai su ce wai iyayen miji hawan jini da ulcer wata maman miji ita ce hawan jini baban miji kuma shine olsa to gaskiya bai kamata ba iyayenki iyayen shi ne kazalika ɗan uwan shi ɗan uwanki ne tun da dai abu ya haɗa ku hakkun zo maybe za ku samu 'ya'ya a tsakani ko kuna da 'ya'ya a tsakani to bai kamata wai ki ce ai tun da iyayen shi ne ke ba iyayenki ba ne ko kuma abin da kike ki dinga gaggaya ma iyayen shi magana ya zamana kina ma iyayen shi abin da kika san zaki mona ki iyayen kar ki zamana wai ki ce ke ba ruwanki da na kusa da shi ke kawai shi kika sani wannan ba so bane idan har kina son shi to zaki ki zamana kina son na kusa da shi na bakwai ki dinga tace duk wani kalma ko magana da zaki tsakanin ki ke da mijinki saboda baki da kuke gani dinnan mugun abu ne wani zubin zaki gani zaki dinga faɗa wani halittar shi ne haka bai iya magana ba amma duk sanda kika zo magana da mijinki ki san irin kalaman da zaki dinga faɗa mu ba wai yanda kike magana da jama'a haka gatsai gatsai zaki dinga ma mijinki magana ba ki san yanda zaki tausasa kalmominki da zaki faɗa ma mijinki wanda hakan zai sa shi ya ji daɗi a zuciyar shi ki zama mata mai mutunta mijinta ta kal ta yanayin ma magana ta yanayin magana ma magana ma an ce shine cikon mutum saboda idan mutum bai iya magana ba gaskiya ba mutum bane to ki san yadda za ki dinga magana tsakanin ki ke da mijinki na takwas ki dinga wa yaran ki hiran irin kokarin da baban su ke yi domin rayuwarsu ta inganta kamar misali idan aka ce ki dinga ma ki hira aka zo maganin yara fannin makaranta irin kokarin da baban su yake yi jajirce wanda yake yi domin ya ga sun samu rayuwa ingantacce ya sa su a makarantar boko ya sa su a makarantar islamiyya maybe ma wani ya sa su a hadda to kin gani ya kamata ki dinga nuna ma yaran ki kun ga wannan kokarin da babanku yake akan ku ku zama masu jajircewa a rayuwa saboda so yake ya ga rayuwar ku ta inganta ba wai a koda yaushe ki ce ai baban nan naku kaza kaza kaza bai yin kokari kaza kaza kaza waya mutuwa ya tashi to su yara za su dinga sa haka a ransu amma idan kika zama cewa wannan babanku abin da yake ba karamin kokari yake yi akan ku ba ba kowane uba ba ne yake ma 'ya'yan shi irin wannan abu to hakan zai sa shi ma ya dinga jin daɗi a ran shi kuma hakan zai sa yaran su ƙara jin son babansu su zama masu tausayin shi ko da sun zama wani abu a nan gaba saboda rayuwarsu su ma ta inganta to ki zama mai yawan faɗa ma 'ya'yanki irin ƙoƙarin da babansu yake yi a kansu Na tara ki dinga nuna masa soyayya a gaban idon shi da ma bayan idon shi. Idan aka yi maganar soyayya wasu sukan ce soyayya ruwan zuma in ka sha ka ba masoyi ko? To haka maganar take. Ki dinga yawan nuna mai soyayya a koda yaushe idan yana kusa da ke. Idan ma bai kusa da ke ya fita aiki ne, ya fita kasuwa ne, ko kuma ya je makaranta ne maybe wasu ba su gama makaranta ba haka ki dinga yawan kiran shi a ah, mai gida ya kake ya kaza kaza ya wajen aikin to Allah ya bada sa'a Allah ya kare mun kai Allah ya dawo min da kai lafiya duk dai irin addu'o'i irin haka idan yana idan yana kusa da ke kuma ki zama da mai nuna mai soyayya wanda koda waje ya fita ba zai dinga kallon wasu matan ba ki zama a koda yaushe kina da lokacin mijinki ba wai ke ki ce oho ke kin da kin ga kina da 'ya'ya me wani soyayya na ƙananan yara ne soyayya ba ta tsufa a koda yaushe ita soyayya sabuwa ce to ki zama mai yawan nuna ma mijinki soyayya a gaban idon shi da bayan idon shi yau ko da fita yi idan kina nuna mai wannan soyayyar zai dinga tunawa da ki ko gurin aiki ya je sai yana aiki a ce a ah, oga menene kake tunani haka zai ce ba komai shi kaɗai ya san abin da yake tunani yana tunanin soyayyar nan da matar shi take mai to ki zama mai yawan nuna ma mijinki soyayya haka kenan da za ki bi domin mutunta mijinki to da fatan dai an ji kuma za a yi amfani da shi domin ita soyayya a yaushe ba ta taɓa lalacewa sai dai ma ta kawo maka ci gaba a rayuwarka da kuma yanayin gyara zamantakewanka tsakaninka da wanda kake zaune wato mijinka ko kuma masoyinka ko masoyiyarka to da haka kuma nake cewa masu kallon mu sai mu tara a shiri na gaba a cikin wani sabon shirin namu na ilimin samantakewa da ke zuwa muku daga tashar na Legit TV Hausa tare da ni Fatima Shehu Kacan da nake gabatar muku da shi. Tare da ni Fatima Shehu Kacan da nake gabatar muku da shi. Sai ku iya subscribing channel ɗinmu Legit TV Hausa domin samun wasu ƙayatattun shirye-shiryenmu da muke ɗaurawa. A madadin wanda ya sada ni da ku, Sani Hamza Funtuwa. sai ni da na gabatar da shirin Fatima Shuka can nake cewa mu huta lafiya.